Assalamu alaikum a Najeriya mata da yara su 275 aka kwato daga hannuwan 'yan Boko Haram sun isa wani sansanin ɗan gudun hijira. a ƙasar nepal an sake tseto wasu mutane hudu da ƙarƙashin gine-ginen da suka ruje kwanaki takwas bayan mummunar girgizar ƙasa amma har yanzu akwai dubu a can isra'ila dubban isra'ilawa 'yan asalin habasha sun yi zanga-zanga nuna rashin yarda da muguzunar 'yan sanda kuma yi arangama daga 'yan sanda a wajen birnin tel aviv bari mu leƙa amurka inda ɗaruruwan mutane sun halarta a kofar ofishin majalisar gudanarwa birnin baltimore a bayan da shugabar majalisar gudanarwa ta dage dokar hana fita waje a ƙarshe bari mu je a jamus jamus inda shugaban gwamnati jamus angela merkel ta halarci bikin cika shekaru saba'in da kwato sansanin na dacho salamu alaikum Menschen, die diesen Ort